Assalamu alaikum mai sauraro, sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar dai kullum tambaya da amsa shiri ne da ke amsa tambayoyin da wasu daga cikin masauraro suka aiko mana. kan duk wani abin da ya shige musu duhu kuma muke iya ƙoƙarinmu don samar da amsan tambayoyin nasu har ila yau dai kuna tare da abokin nan naku ne michael kudison daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau hamma da wanda ke neman sanin abin da ke sa mutum ya zanto bai haihuwa ko kuma ya rika samun jinkiri wajen haihuwa da kuma dalilin da yasa ake samun mata maza da fatan za a yi sauraro lafiya To ba tare bata lokaci ba zan fara da tambayar da ta fito daga Yusuf Muhammad Suleiman daga jihar Gomben, Najeriya, wanda ya ce a mai karin bayani kan tasirin mallakar makamin nukiliya ga ƙasa kuma menene illolinsa. To mun mika tambayar ga wakilin mu na jihar Bauchi a tarayyar Najeriya Ibrahim Malam Goje wanda ya tuntubi Malam Abubakar Safiyanu Sa'idu Al Sadiq dan jarida mai sharhi kan harkokin kasashen duniya ga kuma yadda hirarsa ta kaya. To mutum ba zai gane wannan ba sai in ya fahimci siyasar duniya. akwai majalisa da ake kira ta ɗinkin duniya wacce ta haɗa mafi yawan ƙasashen duniya suna cikin wannan majalisa ita wannan majalisa tana da wani wani kwamiti da ake kiransa kwamitin tsaro waɗanda suke da ƙarfin hawa kujerar naƙi wato amurka ingila faransa china da rasha to waɗannan ƙasashe suna da ƙarfin faɗa a ji a wannan domin a lokacin da aka yi yakin duniya na biyu su ne ƙasashen da suka taka muhimman rawa wajen murƙusa jamus da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu kuma wannan dama da suka samu sun samu dama ne musamman saboda wannan ƙarfi da suke da shi na makaman nukiliya na duniya baya ga su akwai wasu kasashen da suke da makaman nukiliya kamar misali a kasar isra'ila tana da shi an yi imanin cewa baya ga ita akwai ƙasa kamar pakistan kamar ƙasar india da wasu 'yan ƙasashe dai kalilan haka ba su da yawa da suka mallaki wannan kamar misali ƙasar koriya da ta kudu da ta arewa duk an yi imanin suna da wannan to shi wannan makami na nukiliya in kaga ka ga dama za ka iya kiransa makamin ƙare dangi makami ne wanda a duniya ba a taɓa yin makamin da yake da mugun hatsari kamarsa ba domin an yi amfani da shi a yakin duniya na biyu a kasar jamus yau dama ita ce shi ne bangaren na biyu na tambayar shi mai tambaya ke ke so ya san menene illolin mallakar nukiliya ga ƙasa da kuma sauran kasashen duniya eh to ita ƙasar da ta mallaki nukiliya in akwai illa shine watakila in an samu rashin sa'a wani hatsari ya faru inda makaman suke wani hatsari ya faru misali ko ta gobara ta tashi to in wannan abu idan wasu irin guba ne ake hadawa chemicals ne miyagun guba ne ake hadawa a yi makaman da su wanda idan suka shafi ƙasa ko ruwa to ba wai halittun da suke gurin kamar su ciyayi da tsirai ba kawai har dabbobi dan adam ma wurin da aka jefa makamin nukiliya baya ga watakila ko ya kashe shi ko kuma in bai kashe shi ba ma to zai iya yiwuwa a ga illar wannan makamin a jikin halittan 'ya'ya da jikokinsa za su rika fitowa da wasu siffa da wasu cututtuka da suke da wuyan sha'ani amma illar ta fi ga waɗanda suke makwanta da ƙasar da ta mallaki wannan makamin nukiliya domin duk ƙasar da take da wannan makamin nukiliya to kana iya cewa duka makwantanta ba su da ba ta da wata ƙasar da ba za ta iya sa hannu a idanta ta tsole ba wannan shine watakila babban dalilin da ya sa ƙasashen turawa suka ƙi ba wa wasu ƙasashe dama su mallaki makamin nukiliya kamar kasar iran kamar misali kasar iraki lokacin saddam hussein yana nan kamar misali kasar libya lokacin muammar gaddafi sun yi imanin cewa idan waɗannan ƙasashe aka bar su suka mallaki makamin nukiliya to sauran ƙawayen waɗannan ƙasashen turawan da suke makauta da waɗannan ƙasashe da na lissafa maka babu tabbacin cewa za su zauna lafiya domin waɗannan mutane kamar su muhammad gaddafi kamar su saddam husaini ana ganin in suna da makamin nukiliya ƙasashen da suke kawance da amurka da sauran ƙawayenta kamar misalin saudi arabia kamar misalin isra'ila watakila ba za su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba shi ne dama abin da mai tambayar yake so ya sani kenan me yasa su manyan ƙasashen da suka mallaki wannan makami ba sa son wasu ƙasashe kuma su mallaka kusan ka amsa ita wannan tambaya eh to allah sai ne idan ka fahimci bayanin da na yi ai da menene amurka ne take zazzare idanu take barazana wa mutane don wannan makamin ne wannan makamin idan har aka bar sauran kasashe suka mallaki wannan abu to kuma amerika ba ta da wani abin da za ta yi amfani da shi ta zare ido wata ƙasa a duniya shi yasa su 'yan kalilan ɗin da suka mallaka sun fi so a ci gaba da ba su damar juya akalar siyasa da tattalin arzikin duniya wannan shine ainihin dalilin da ya sa suke so su takaitawa kasashen duniya mallakan wannan miyagun makamai na nukiliya amma kuma dalilin da suke bayarwa shine makamin nukiliya ba kowane ɗan adam ne yake da cikakken hankalin da ya kamata a bashi damar mallaka ba domin aka ba ma wani a ɗan karamin dalili zai iya fasata ya yi amfani da shi ya yi ah, amfani da shi ya hallaka al'umma da yawa domin a tarihin duniya in banda amurka da ta yi amfani da shi lokacin yakin duniya na biyu a kasar japan kamar yadda na gaya maka babu kaɗan wata kasar da zaka fito ka nuna cewa ta yi amfani da wannan makami sai dai a yi gwaji a kuma gwajin da ake yi akasari ba wai ana gwadawa ne don a tabbatar ya yi ko bai a'a akan yi gwaji ne domin a gaya wa abokan gaba ko abokan hamayya cewa to ni faɗina da ƙarfi fa in ka taɓa ni za ka gaya wa wa, wa aya zaƙinta malam safiyan muna godiya da lokacinka to Allah ba mu alkhairi kuma doka kiɗan ɗan birni kuma doka kiɗan ɗan birni da kare da bare ba bare ɗan birni ɗan birni ɗan birni a sannu sannu da ɗan birni to a da Ibrahim Malam Goje da Malam Al Sadiq sai kuma tambayar da ta fito daga usman shitu mahuta dan dume jihar katsina a tarayyar najeriya wanda ya ce dan allah kai mana karin haske kan batun kawancen jam'iyyun siyasa da ake yi a wasu kasashen duniya idan jam'iyya mai mulki ta rasa rinjaye amma kuma tana son ta kafa gwamnati to shin ko me yasa kasashe irin su najeriya ba a irin wannan kawance tsakanin jam'iyyun siyasa sai dai su narke su zama jam'iyya ɗaya dunkulalla to muhammad shitu kan wannan tambayar taka ga zantawar wakilin muna abuja a tarayyar najeriya muhammad sani abubakar da farfesa muhammad taufik ladan a gaskiya idan ka dubi kasashe da suka ci gaba game da sha'anin demokradiyya da kuma tattalin arziki kamar jamus america sa'ilin na ka faransa sa'ilin nan kuma idan ka ɗau kasashe waɗanda yake ba a cika jin hayaniyansa ba amma sun ci gaba ta fannin tattalin arzikin ƙasa da kuma kula da jama'a misali sweden switzerland Iceland da kuma Finland wa'annan ƙasashen suna da dokoki a tsarin mulkin ƙasashensu da ya ba jam'iyyu su iya haɗewa don kafa gwamnati bayan an kafa gwamnati ko a tafi tare ko kuma a tarwatse amma kowannensu na rike da aƙidansa e, misali akwai waɗanda su kullum fati ne na kare muhalli akwai wasu kuma kare haƙoƙin mata ne da yara akwai wasu kuma suna su jam'iyyar kawai sun kafa shi akan kasuwanci so wa'annan jam'iyyun suna samun lokaci da suke tattaunawa akan yadda za su haɗe su kafa gwamnati amma ba sa narkewa su kasance jam'iyya ɗaya abin da ya taimaka musu na farko shine tsarin kundin mulki na ƙasa ya ba da wannan daman a kafa irin wannan coalition government da ake cewa kaga ɗaya kenan na biyu sun kai wani mataki na fahimtar yadda demokradiyya yake wadda sun san cewa a iya kafa gwamnati amma gwamnatin za a kafa watan kusan gwamnatin dafa duka ne ake cewa abin nan an zo ne an haɗu sabili da watan abin da suke son cimma manufa ɗaya ce a kafa gwamnati ya so a mutane aiki to amma duk lokacin da babban jam'iyya a cikinsu da ta roƙe su su haɗa gwamnati tare ta kasa cimma wannan manufan kafa gwamnati ɗaya suna iya janyewa su kasance masu cin kashin kabin sa'ilin nan kuma masu suna da rikon amana sa'ilin nan kuma suna da kishin manufan da su yasa suka kafa jam'iyyunsu mu ku anan ba mu da yawancin jam'iyyunmu kusan akidan ɗaya ne na biyu ba mu da haƙuri mu tabbatar da cewa an cimma gurin kowane fati na uku musamman afirka afirka ma a najeriya 'yan siyasanmu da jami'inmu ba su yadda irin haɗuwan da za kafa gwamnati su kasance sun riƙe aƙidodinsu ba because dama can ba su da aƙidon haka matsalar mu kenan to matsalar mu na uku tsarin kundin najeriya kusan ba mu kai wannan matakin da za a samu wasu ƙudurori na gwamnati da zai iya dada wasu jam'iyyu su zo su haɗe a kafa gwamnati ba kowa na son cin kashin kansa kuma kowa na sa ce shi kaɗai kafa gwamnati so ba wannan yadda sa'ilin nan kuma tsarin kundin ka samu eh, abin nan bai ba da wannan daman na jam'iyyu su ci gaba da gwada ƙarfinsu da kuma yadda za su iya cimma wannan gurin ba ka san wani sa'in jam'iyyu na suna bukatan ma a tallafa musu kuma suna bukatan dokoki su nuna musu wasu hanyoyi da su yaɗewa amma kuma da su yi riƙe su to mu ba mu da wannan duka shi sa kullun siyasan mu gina jam'iyyu abin da muke na siyasa akan kowa ya tsaya akan wata manufa manufarsa sa'ilin nan kuma ah, ba su da masaniyan dabarun da za a iya haɗewa amma a rike akidu farfesa wani zai mamaki yadda ka yi bayanin yadda wasu kasashen ke ga dukkan alamu akwai wayewa da ci gaba a tattare da demokradiyyar mu ba mu yi nunan da yanzu an muka ce za mu ɗauki irin wannan salon mu yi a najeriya ba za ta yi aiki ba ne eh to gaskiya za mu iya gwadawa amma matsalan dai ita ce 'yan siyasan ba su da haƙurin ganin an gina fati akan aƙida kuma ba su da gwajewa da jimirin jajircewa a kafa gwamnati a kan wata manufa wadda yake za a da wata gwamnati ne a kafa sabuwar gwamnati amma kowa ya kasance da aƙidansa wata wannan fahimtar da kuma a ta basiran gane dabaru. abin da za iya haɗa gwamnati amma kowa rike yanzu. zan wannan ba suna bukatar wannan basira ba su da wannan basira na uku a watan jam'iyyun da muke kafa jam'iyyunmu akwai matsaloli tashi ake kawai ka ga mutum mutane uku hudu biyar shida suna wancan jam'iyyar yau sai a wayi gari kawai don ana su mukamai sai sai wasu ba watan ba su baro wancan fatin da wadda wata hujja ko kwara ba ka gane ko kawai mukamai suke nema ba a basu ba shikenan su sun bar wannan fatin sun kafa sabuwar fati sa da wuya su fahimci muhimmancin haɗa kan jam'iyyu a kafa gwamnati a cimma manufa ɗaya ba amma kuma kowa ya riƙe ba to kaga na farko dama can a kafa fati muke yi ba a bisa kan wasu aƙida ba gani ba su da ƙidodi matsalar na na biyu tsarin kundin kasar ya kamata ya taimakawa abin da 'yan siyasa su fahimci muhimmancin haɗa kan jam'iyyu. Profesa muna godiya da wannan dama da ka bamu. A godiya nake yi, alhamdulillah. Soyayya. Soyayya. wata ta sada ka da yar farin gida wata ta sada ka da yar bakin gida tafiyar da na yi taran nan na soko sokoto a gidan su umi a kai zan ce na gaskiya soyayya wata ta sada ka da yar farin gida soyayya wata ta sada ka da yar bakin gida to madalla a gaida naziru sarkin waka da wannan waka soyayya muna fatan mai tambaya ya gamsu shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international rfi ga wanda ke son shiga cikin shirin to sai a tuntube mu ta adireshinmu na imel a rfi hausa tambayoyi a gmail.com rfi hausa tambayoyi a gmail.com to sai na ji ku to za mu karkare da tambayar da ta fito daga abubakar kawo girgir wadda yake cewa me ke sa mutum ya zanto baya haihuwa domin za ka ga wasu a rayuwarsu ba sa samun haihuwa sannan kuma me ke haifar da jinkirin haihuwa kamar a shekara shida ko fiye da haka tsakanin ma'aurata ba a haihu ba shin sannan me ke sa a haifi mutum mata maza to har ila yau wakilin mu na bauchi a tarayyar najeriya ibrahim malam goje ya tuntubi Dr. Yusuf Abdu Miso, malami a sashen koyar da aikin likita a Jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke Bauchi da wannan tambaya taka kuma ga yadda hirarsa ta kaya. Abubuwan da suke jawo jinkirin aihuwa suna da yawa. Akan ɗauke shi ta fannin mace da kuma ta fannin shi miji. To idan muka ɗauka misali ta fannin ita mace akan samu matsala wanda suka iya kamawa tun daga wajen ah, koyayen ita mace din idan mace ta fara manyanta za a iya samun matsalan samun koyaye masu kyau in ma bata manyantan ba akan iya samun ruwa ya taru a cikin koyayen wannan ruwa din yakan jawo matsalan da ake kira polycystic ovarian ah, syndrome ko pcos a takaice wanda yakan sa a samu matsala wajen samun koyi mai kyau sannan kuma akan iya samun matsala na sinadarai wanda ake kira hormones wanda yakan kawo samun koyi mai kyau ya zama yana da wahala to idan aka tsallake a jikin mace bayan shi kwai din ka san yadda halittar halittar mace yake gurin da ake yin kwan daban sannan kuma gurin da yake zuwa ya haɗu da maniyi na namiji daban to akwai hannayen mahaifa abin da ake kira tubes wanda suke gefe da gefen hagun da dama to akan iya samun matsala a cikin wannan hannayen mahaifan na infection da aka fi sani da suna PID ko pelvic inflammatory disease to wannan infection din yana iya kawo toshewan hannun mahaifa sai ya zama da koda koyin yana da kyau sai ya zama ba zai iya tafiya ya taho tsakiyan kan a jikin gangan mahaifa ɗin, inda zai haɗu da kwayan maniyyi inda za a samu ciki ya zauna ba to idan aka ƙara gangarowa aka taho shi kansa gangan jikin mahaifa ɗin? akan iya samun matsala a cikinsa a matsalan da aka fi samu shine abin nan da ake kira fibroid wato ko tsiro kenan to shi wannan fibroid din kamar dai gona ne a ce wanda ba ta samun shuka kaga dole za a samu ciyawa a cikinta to haka shi ma mahaifa musamman idan mace ta daɗe ta samu aihuwa ba sai ya zama an samu tsire-tsire a cikin wannan gangan mahaifa din wanda sai ya sa kuma samun ciki ya zo ya yi matsala to akan kuma iya samun matsala idan shi mahaifan da an taba samun ciki kamar misali a cikin bai daɗe ba aka samu bari kuma ba a rike shi da kyau an yi abin da ya dace bayan barin ba sai aka zo aka samu tabo a cikin mahaifa ɗin sai ya zama kamar a cikin ramin mahaifan ya haɗe wannan shi ake kira ashman syndrome wannan haɗewar ramin mahaifan sai ya zama ko da maniyyi ya taho daga gaba ba zai samu ya shiga cikin mahaifan domin ya zauna ba to a bayan haka kuma akan iya samun matsala na yanayin al'ada na mace ya zama na baya tafiya da dai, to rashin tafiyan al'ada da dai shi ma yana iya kawo matsala eh, to kamar rashin haihuwar kwata-kwata fa shi mai tambayar ya ta buƙaci sanin me ke jawo rashin haihuwa gaba daya to duka waɗannan abin da na faɗa ɗin nan suna iya kawo rashin haihuwa gaba daya kwata-kwata kowane ɗaya daga cikin su yana iya kawo rashin haihuwa sannan kuma duk wani abu da mutane ba za su ɗauke shi da muhimmanci ba shine yawan iya yawan saduwan da ake samu tsakanin mata da kuma mijinta shi eh, matukar ba a samun saduwan da ya wuce uku sau uku a cikin sati shi kansa yana iya samun matsa yana iya samun a ba za a samu aihuwan kwata-kwata ba sannan kuma idan ana samun saduwan ma amma ba daidai lokacin da macen take kinkishe koyayenta ba shi ma zai sa ba za a samu ciki ba to bangare na biyu na tambayar sana bukatar sanin abin da ke haddasa haihuwar irin mutanen da ake kiransu mata maza waɗanda suke da halittar mata da kuma maza tare lokaci guda a jikinsu. To dukkan abin da yake mai rai ne ana iya samun matsala wajen farkon faruwan halitta. in dai abu mai rai ne ko eh, ko dan adam ko dabba ko ma ciyayi to abin da ke faruwa shine lokacin da Allah yake halittar mu lokacin da ake cikin mahaifa za ka samu cewa babu bambanci tsakanin jinsin mace da namiji amma kwanaki suna karuwa sai a bambance sai ya bambance Allah sai ya bambance idan namiji ne sai ya zama na a wannan bangarorin mace da ke jikinsa sai ya zama na basu tashi sun yi girma ba idan kuma mace ne sai ya zama bangarorin namiji sai ya zama na basu tashi sun yi girma ba to wani lokaci akan samu matsala sai ya zama na wannan bangarorin macen da kuma bangarorin namijin duka sun tafi tare a jikin mutum daya to wannan shine yake kai ga ake samun abin da ake kira mata maza hmm, shi akwai eh, bisa ga wannan bayani naka bisa ga alamu babu wani mataki na rigakafin kariya daga ita wannan matsala kenan a babu wani mataki na rigakafin kariya saboda abu ne da yake faruwa daga cikin ikon Allah a lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa sai dai kawai akan iya danganta shi da idan aka samu mace mai ciki tana dan shaye-shayen magungunuwa wanda bai dace ta sha ba to ana iya samun wannan matsalan da kuma irin wannan aihuwa lokacin da shekaru ya yi nisa a lokacin da mata ta manyanta ko kuma shi namiji ya wuce shekara hamsin akan iya samun wannan matsalolin su fi yawa duk wani matsalan da ya shafi halitta sukan fi yawa idan shekarun iyayen ya manyanta. Dokta sashen Hausa na Radio France na godiya matuka. To madalla na gode. To a gaida Ibrahim Malam Goje da Dr. Yusuf Abdu Misau. to Tunan kuma za mu ja labulen shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International. To a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman ma injiniyan mu da ya daidaita mana sauti Ibrahim Tukurkefi Michael kudsin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.